sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan mu kuma da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo ƙalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. Shirin na lafiya jari ce a wannan karan sai mayar da hankali ne kan cutar shanyewar barin jikin ɗan adam da aka fi sani da stroke a turanci cutar da ƙwararru a fannin kiwon lafiya suka bayyana da mafi muni da ba safai aka fiye warkewa ɗin gurgun ba. Kazalika suna sanya ta cikin manyan cutukan da ke kisa kwab ɗaya da dai sun ce akan iya katarin warkewa a wasu lokutan. Wani binciken masana ya yi nuni da cewa galibin waɗanda suka kamu da ita wannan cuta ta shanyewar ɓarin jiki wato stroke ba sa samun dacen warkewa inda galibi kan zame musu sanadin mutuwa a lokuta da dama kuma bayan shafe tsawon shekaru ana jinya. dokta Imam Wada Bello shine mataimakin daraktan sashen kiwon lafiyar al'umma na asibitin kwararru na Murtala Muhammad da ke jihar Kano a tarayyar Najeriya ya ce cutar mutuwar ɓarin jiki cuta ce da ta fi shafar mutane masu yawan shekaru kuma babu wani abu da za a iya cewa shine kawai ke haddasa ta mutuwar ɓarin jiki wanda turanci ake ce mishi a cerebrovascular accident ko disease cuta ce wacce ta kan addabi mutane da suke da ɗan shekaru bincike ya nuna daga cikin kusan abin da yake assasa ta shine na ɗaya shekaru na biyu a ciwon hawan jini a masu ciwon sukari a da dai shauran cututtuka masu yawo a cikin da suke gudana a cikin jini abin da ke haddasa ta ba wanda zai iya cewa ga takamaiman amma waɗannan abubuwan da na faɗa hawan jini shekaru a ciwon sukari da shauran matakamantan cututtuka da suke da alaƙa da jini ka iya kawo ita wannan an tabbatar da cewar yana faruwa ne kamar yayin da aka samu fashewar jijiya a cikin kwakwalwa to ya danganta daga wani bangare na wannan kwakwalwar abin ya faru zai iya zuwa lokaci guda kaga ko ka kasa magana ko ka faɗi ko kuwa kawai kana zaune yanzu lafiya kalau da kai sai kawai a ga cewar ka kasa motsa wani bangare na jikinka Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin Zan gaida likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. A bangare guda dai wani rahoton asusun tallafawa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya ce akwai wasu nau'in cutuka da idan suka yi tsanani kamar hawan jini da kitse fiye da kima a jikin ɗan adam da ma ciwon sukari da sauran cutuka makamantansu kai tsaye na iya haddasa cutar da shanyewar barin jiki. Dakta Imamu da Bello ya ce a Najeriya akwai nau'in mutanen da ita wannan cuta ta fi kamari a tsakaninsu sai dai ya ce akwai fa hanyoyin magance ita wannan cuta bazata ta shanyewar barin jiki. A Najeriya bincike ya nuna mafi akasarin wanda suke samun irin wannan na da tasiri da yanayin kamar kiba ta jiki shekaru hawan jini kamar da na faɗa maka ciwon sukari da makamantansu so sanin wa'annan mutum kuma ya bi ka'idoji na shan magani motsa jiki ƙoƙarin rage ƙiba, da kuma yanayin yawan musamman yana da alaƙa kuma da yanayin kamar a stress da ake faɗa wato kusan abin da yake jawo yawan tunani dukka suna ɗaya daga cikin wasu daga cikin hanyoyi da akan assasa ta babban rigakafi shine mutum wato ya kula da motsa jiki mutum ya tabbatar da yana controlling din ciwon hawan jini yana shan maganin sa ko siga yana kokarin rage duk wasu hanyoyi za su iya kawo wa hanyoyin jini a toshewa saboda yawan kitse ka gane ko yawan kiba wayannan suna ɗaya daga cikin sadidan hanyoyi yawancin ɗanyen gishiri da makamantansu Hadi Bashir majinyaci ne da ke fama da larurar ta shanyewar barin jiki ya kuma yi mana ƙarin haske kan yadda cutar ta same shi. Ban san cewa na da wata matsala ko ta jijiyar jiki ko bangaren jiki ba. Illa dai iyaka ina dai zaune kawai na huta na ɗan kishin gida da na tashi sai zama na ji kafata ta dama ba za ta ɗauke ni ba Hannu na dama ya ƙage kuma na jin jiri na jin kamar tashin amai ba bayan sai na koma na zauna na kishin gida kamar da ta zo ta same ni amma muka ci gaba da mu ban kasa magana ba na san duk abin da nake sai dai wasu alkalma a gefe guda na nuni da yadda ake yawan kamuwa da ita wannan cuta ta yiwuwar ɓarin jiki a ban daki hakan ya sa muka tuntubi dakta imam kan ko me ke haddasa hakan to gaskiya ita zai za ta iya kama ka ko ina sau da yawa dai amma za a iya cewa ko ka shigan ne sai a zo a same ka a lokacin nan ka faɗi amma za ta iya kama maka a ko'ina kana tsaye kana zaune wani ma kawai yana bacci sai dai kawai a zo a tashi a ga cewar gashi ya kasa motsawa masu wani lokacin akwai alamu amma saboda maybe ba a gane alamun ba ko an tashi cikin dare an shiga ban daki sai kawai a zo a tarar da mutum amma ba wani bincike sadidan da ya nuna wai ga wai takamaiman wuri da za a ce ta fi kamuwa da shi so zai iya zama ya danganta da menene a wato ummal aba'isin in hawan jini ne hawan jini zai iya tashi a ko ina a ko da yaushe farin ciki zai iya tare da shi bakin ciki zai iya kare rashin shan magani zai iya kawo shi ciwon koda zai iya kawo shi haka shi ma kuma zai iya kawo ciwon koda ko ciwon zuciya to duk wannan abubuwa ne wanda suke masu ke kusan jawo yawan samun wato shi wannan saboda abu ne a cikin jini duk lokacin da aka samu fashewar wannan jijiyar a cikin kwakwalwa ya danganta kamar da ne bayani a ido za ta kama a gani za ta kama a wajen bangaren magana ne ko ko a wajen bangaren motsa hannu ne to shi shine ake ganin a wato yanayi na irin wannan kazalika la'akari da irin yadda wannan cuta ke da laƙume dukiya kafin warkewa ko kuma mutuwa baki ɗaya, wasu masu fama da lalurar. kasar sun koka kan karancin taimako wajen kula da ita wannan cuta. Taimako da muke samu shi muke ta faɗa yanzu a kawo. neman taimakon shine yanzu muke ta kururuwa a yi shine ma makasudin mu dinga irin wannan tarurruka don a san irin matsalolin a ce mutum ya samu matsala amma wulciyar da za a ɗauke shi a kai shi gida ma babu ba a zancen magani ba a zancen rabu saboda haka akwai matsaloli da yawa wulciyar ne za a kawo mana in medical consumable ne za a kawo mana duk abin da za a iya kawo na taimako wannan zai mu kofan babu da take mu karfi shi ne gaya mu kira ga gwamnati shine ta lura ta duba cewa wannan abin fa yana fa zama eh, ruwan dare to gaskiya akwai kalubale sosai na farko akan fada cikin damuwa sannan kuma akan samu matsaloli mace mijinta ya rabu da ita mace ta rabu da mijinta waɗannan su ne manya-manyan matsaloli sai kuma Eh, abin da muke cewa kadaici su masu wannan larura akwai wanda na sani yau shekararsa takwas da wani abu yana gida bai taɓa fitowa daga ɗakin da yake ba wannan shine total isolation tun da ya hatsarin nan ya dawo daga asibiti ba aiki an sa shi a gida for about nine years baya ganin hasken rana ma so total isolation from society so akan samu kuma irin kind of discrimination a cikin al'umma kai you look different haka ba kai kama ba mutum ba you understand kwararren likitan na asibitin kwararru na murtala muhammad da ke jihar kanan tarihin najeriya wato dr imam wada bello ya kuma shawarci al'umma game da yadda za su kare kansu daga kamuwa da wannan cuta mai haɗarin gaske ga wanda yake lafiya an ci rigakafi ya magani motsa jiki kula da cin abinci wanda allah ya hore wa mutum sannan ya zama na cewar zaman zaman banzan nan kawai a zauna ba motsa jiki yana da ɗaya daga cikin abubuwan da suke in kana da kiba ka ƙoƙarin rage ta masu shan sigari wanda ko shan wannan barasa suna ɗaya daga cikin abubuwan da su ma to a daina shan ɗanyen gishiri musamman ga wanda yake da hawan jini a kula da shan magani a dinga ƙoƙarin wajen zuwa wajen likita ƙwararru wanda ya samu a garzaya asibiti mafi kusa akwai matakai da yawa da ake yi kuma za a iya samu tun daga na gashi farko a tabbatar ya samu wato kula ta gaggawa na biyu shine a tabbatar da me ya jawo masa ta hanyar gwaje-gwaje so bayan an yi wannan akwai tsare-tsare da ake ɗora mutum na gashi din nan da ake yi wanda kuma alhamdulillah ya danganta da me ya kawo wasu za a ga suna samun warke amma sau da yawa za ga yana sa mutane a rasa su. To madalla Duka-duka kuma a nan shirin zai da sa'aya a madadin ku masu saurare da Abubakar Abdulkadir ɗan gamba daga Kano a tarayyar Najeriya da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI da ma injiniyan mu Mustapha a Adebisi. Sunana Azima Bashir Aminu da na shirya na kuma gabatar ke cewa Allah ya ƙara mana lafiya.